amma wasu da suke cewa za a yi mata gidauniya a tara mata kuɗi mu fa ba magana gidauniya ya kawo ta nan ba ta zo ne a bi mata haƙinta mijinta a bi mishi haƙin shi a sako shi ya samu lafiya mutum yake ɗan adam ba kowa ya kashe ba muna ganin waɗanda suka kashe mutane ma suna yawo ba kuɗin gwamnati ya sata ba muna ganin waɗanda suka saci kudin gwamnati suna yawo har ana ba su sarauta don Allah ku da kuke da kyakkyawan niyya da kuka kawo wannan shawarar a yi mata gidauniya a tara mata kuɗi Allah ya saka muku da alkhairi amma mu lokacin da za a tara mata kuɗi ma bai taso ba yanzu abin da muka daddage a kai shine <coughs> excuse yadda mijinta zai fito za a bi mata ta a bi ma mijinta haƙƙe shi in ma daga baya akwai kuɗin da za a tara mata na jari kuɗin nan ba zai wuce miliyan biyu miliyan uku ba abu ne wanda bai ciwo in cire daga aljihuna in in tallafa mata da shi ba in tallafa mata da shi ba saboda haka do Allah ko kuma azzalumai waɗanda kuke jiran irin wannan abin ya taso domin a kirkiro yadda za a zalunci mutane a abin nan do Allah a gyara do Allah a gyara mu ji tsoron Allah mu kiyaye mm, babu wani maganan tara kuɗi akwai yawan mutanen kirki mara suka kira ni maganan tara kuɗin nan don abin ya so sa masa rai cewa ya kamaci a ce tunda ba ta da gata ta ɓangaren danginta nan ɓangaren dangin miji babu gata a tallafa mata a ɗan tara mata kuɗi da sauransu na ce ba yanzu ba ba kuɗin ne a gaban mu ba yanzu fitowan shi da samun lafiyar shi ne in lokacin ya kai in ma har ba da kuɗi to ma san yadda aka yi kuma ita da kanta za ta zo nan ta faɗi ta faɗi account number ta da bakinta kuna gani kuna ji kuna gani to wannan kenan sai a hakuri in hausa ya tawo ba ta yi abin nan in an tsinci kwata a Hausa ta wato sai a yi haƙuri do Allah. Hmm. To kun ji idan kai ma ka kalli wannan post ɗin da yake yawa a Facebook akan wani ya bayar da account number cewar a haɗa kuɗi a zo a ba ma wannan malama Husaina to gashi nan dai kun ji daga bakin da ba ƙarya babu maganar gidauniya na kuɗi ehen Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gyara baki ɗayan mu Allah ya taimake ta Allah ya kubutar da mijinta amin alhalin yanzu ma ita wannan malama hussaina tana nan a hannun shi wannan ordinary Ahmad Isa saboda hukumar sojojin ruwa ta Najeriya na yunkurin kama ta saboda tona asirin halin da mijinta ke ciki da ta yi. Ordinary Ahmad Isa ya ce, a dalilin haka ne suka ɓoye ta har sai sun ga abin da hali ya yi, to Allah ya tabbatar da alkhairi mu taya ta da addu'a Allah ya sa su yi nasara, Allah ya sa gaskiya ya fi